Mata masu juna biyu da mata da suke ba da nono, shin akwai abincin da ya kamata su domin lafiyar ɗan da za su haifa? Ya kamata mace mai juna biyu ta kimanta daidaiton abincin da take ci, amma buƙatar mace mai juna biyu ya kamata ta karu bisa kan kiman daidaiton abincin da take ci na rana. A Nijar muna da dubaru. Misali, a wajen awon ciki muna baiwa mata masu juna biyu sinadaran cewa da magani mai kara jini domin mu kuble musu wa'annan bukatotin tunda ba mu da cikakken masaniya bisa kan rashin jininta kuma ba mu da cikakken masaniya bisa kimar daidaiton abincin mace muna gargadin mata da su ci abinci da yawa masu sinadaran fer da muke da a nan gida kamar ganyen ice nama domin kun san anta na da sinadarin fer kwarai amma abin da ya fi mahimmanci shine shan wannan sinadarin fer da albandazol don suna yaƙi da rashin jini domin yawancin sinadaran fer da ke cikin ganyen ice da nama ba su kai na kwayoyin sinadaran fer ba. Menene ribar sinadari na ciyarwa da ake ba su. Muna kare mata masu juna biyu domin yaƙi da rishin jini. Domin kason rishin jini ya yawa a cikin ƙasar mu ta Nijar. Haka mace mai juna biyu mai fuskantar matsalar jini na iya haifa yaro mai matsalar halitta har ila yau tana iya rasa rayuwarta in ta yi zubar jini kwarai domin mu yi yaƙi da dukan waɗannan matsalolin muke ba da sinadarin fer. Da yawa ba su san ribar sinadarin ciyarwa da ake ba su. suna magana akan iskan da yake yi kuma ba sa shan shi. Muna da sinadarin fer da dama amma a Nijar muna da matsala domin mata masu juna biyu ba su son shan waɗannan magangunu Akwai tazara da yawa tsakanin mata masu karɓan wannan sinadarin fer da masu shan shi. Wasu matan suna korafin cewa maganin bai da daɗi kuma suna jin kasala in sun ka sha wannan magani. Kuma akwai matan da ke cewa wannan sinadarin fer ɗin idan mace ta sha shi za ta yi jini yawa ko kuma jinjirin da ke cikin cikin za ta iya samun matsala wajen aihuwar shi. Mun canza miyo dangane da wannan matsala tare da mutanen gari jami'an kiwon lafiya sarakai yanzu muna son mu yi ƙididdiga domin mu ciyo kan wannan matsalar.